ta bismillahir rahim a ci gaba da wannan tafsiri da muke gudanarwa kowace juma'a a wannan masallaci namu na almusira bayan kowace sallar magriba zuwa ishari. a yau ci gaba a yau wannan juma'a 23 ga watan hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 da hudu wato muna nan suratul ma'ida dai har yanzu wato aya ta 94 za mu tashi insha Allah ya ayu halladina amanu la yablu annakum Allah bi shay'in Bismillahirrahmanirrahim Ya الخير تناله أيديكم وإمامكم ليعلم الله وإمامكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم rasulullah ohillan lakum bahimatul an'ami an halitta muku dabbobin ni'ima illa ma yatla alaikum sai dai waɗanda an ka karanta muku cewa haramun ne gaira muhillis saidi kada ku haramta yin farauta doke da harama wa ma yati huna tafsilun li gaira muhillis saidi to duk abin da zai zo na wurin Karin bayani ne game da gaira muhillis saidi wato bayanin sani zai zo yanzu ya ayyu alladina amanu ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani la yablu annakum Allah lalle Allah zai jarraba ku ay la yakhtabirannakum Allah lalle Allah zai jarraba ku da shay'in da wani abu yursilu lakum wanda zai sako shi gare ku wato in babu harama da aikin haji kusan larabawa duka Allah ya kamar ya cuɗanya jininsu ne da farauta to maharauta ne duka dai ɗan balarabe ne to maharauci na to sai lokacin da ba a harama sai su yi tabe dan nama ba su gani amma lokacin harama in suna dauke da harama sai Allah ya jarraba ku yursiluhu lakum sai Allah ya sako dabbobi sai ka ga gargen jakkai, gargen barewa ga sunan karatu ina sun ka hito kuma gashi an ce alhaji kashi farauta to jarrabawa ce Allah ya jaraba ku da wani abu mina saidi na farauta tanaluhu aydikum wanda hannuwan na iya kama shi astigaru min kanana daga cikin su tanaluhu aydikum wato hannuwan ku na iya kama shi na farauta wanda da hannu ana iya kammai wa tanalu rihamukum rimahukum kibaru minhu takubban ku kuma tana samar da ku rimahu jam'i ne na rumhu mashi mashin ku yana samar da ku wa'anda an manya ga manya ga kanana kuma an ce kakku kama ko guda wa huwa hukumun amun wannan hukunci ne ba ga Laraba, dai ba ya haɗe da kulle hajjin ga kowane mai hajji Allah na jarraba shi da ire-iren waɗanda abubuwa wa inna Allah ya hata lalle Allah na jarraba shi fi ihramihi ga harama ta yi ma an sai da dabbar da an ka hana mai farautar ta wato ba dabbobi ɗaya ba Allah na jarraba duk wanda ya harama da hajji kun gani jarraba da Allah kewa alhazai matan nan ta kare babu radda za su gyara jikinsu su shigo cikin maza sai radda an ka ɗauki harama da hajji su shigo cikin maza kuma su game kuma ba su sa haji na shari'a banda shigantaka babu abin da ya kai su wurin nan kun ga jarrabawa ce Allah wa alhaji in Allah ya taimaki alhaji sai ya ci jarabawa ya kau da kai gare su idan Allah bai taimaki shi ba sai ya tosaya abinci tun da abinci suka kawo wa, sai ya dora hira da su ko da yaka kulawa aikin hajji ne abin da ya rage wato bai cika hannu ne zai ya zuba lada to wannan Allah na jarraba alhaji fi haramihi a cikin harama ta bi manuhiya ga abin da an kane shi bi horauta kai fata ga shahulu hushu namun daji su lullube su su lullube shi waɗai da tsuntsaye fi halihi masauki ne wala ta kafa min horon nan ba ta tsoro ne don a jarabawa shi. Allah ya yi wannan wale alamar lahu ilma don Allah ya sani sani na bayyane man ya kafu bilgaibi wanda ka tsoro ne da gaibi bilgaibi halin ai ga'iban wanda yake tsoron Allah lokacin da ya fahu ya wato bai gana Allah lamirahu bai gani Allah ko ya shani busaida balle ya nisanci farautar wa maneta da ba da zalikan nahaya an duk wanda ya ketir iyaka bayan an hane shi ga wannan farauta da, sai ya farauta falahu azabun aliman yana da azaba wanda an mai dadi kun ga jarabawa ta kuma an ga ce kai kuma za a yi mai azaba mai dadi wannan shine jarabawa ya ayyu alladina amanu ya ku wanda suka yi imani la sai sayda kada fa ku kashe farauta wa antum hurum kuna dauke da harama in akwai harama to kada ku kashe naman farauta ay muhrimuna bi hajji in kai harama da hajji aw umratin ko kai harama da umra wa man fa'ala wa man min kun duk wanda ya kashe naman farauta cikin ku ko kashe naman farauta cikin ku amidan da gangan wajaza'un bitanwini wajaza'un wa rahuma amma ba'dahuma wato fajaza'un mithlu ai fa alaihi jaza'un wajibi na ya bada abin nan ya bada sakamako kuwa mithlu ma qatala min an'am shine ya bada sakamako wato misalin dabba da ya kashe ta dabba ko wace dabba ya kashe to zai biya ta ba harauta ce ba zai biya ai shubha zai biya kamar ta fil ga halitta wa bi qira'atin bi idafati jaza'an wato muta'ammidan fa jaza'u mithlu babu tanwini ya hukumu bihi bil mithli rajulan mutane biyu za su yi mai hukunci da misalin gada an ka ce ya biya in ya kashe dabba iri kaza an ka ce dabba iri kaza ita an ta ita zai biya to ba shi dan yana mallami ya yi ne hukunci ba a'a abin na ne mutane biyu za a samu zawa adalin masu adalci minkun daga cikinku lahu ma fi da suna da basira yomaye za ni biha a shibahal a shiya a biyu za su iya rarrabe abubuwan da sun kai kama da wannan dabba kowace dabba ce sun ka kashe to sai a samu malamai wayanda suna iya kamanta wagga dabba da waccan masu ishihadi sai su yi mai hukunci wa kade hakama ibn abbas hakika ibn abbas ya yi hukunci da shi ibn abbas wa umar da umar wa aliyu da aliyu radiyallahu anhu sun yi hukunci fin na'ama ga wanda ya kashe jimina bai bada na ce ya bada raƙuma wanda ya kashe jimina ya bada raƙuma don kuma sun yi kama ga halitta amma ga girma kunga ba su yi kama ba to duk wanda ya kashe jimina zai bada raƙuma وابن Abbas Ibn Abbas ya yi hukunci wa Abu Ubaida da shi da Abu Ubaida fi bakar da wahashi ga cewa wanda ya kashe Amina nan saniyar daji wani marihi da jakin daji bai bakaratin ya ba da saniya wa kata gida ita ya da ya basuwa wabna umar ibn umar ya yi hukunci wabna aufin da abdurrahman ibn aufin fi zabai ga wanda ya kashe barewa shatin shi ba da akuya wa kama biha kuma ya yi hukunci da ita aibil badana wato da raƙuma ya yi hukunci ce a ba da raƙuma shi ibn umar ibn abbas wa umar wa gairuhuma fil hammami wanda duk ya kashe kurciya kun san akwai kurace kan wanda ga sunan ko cikin kuna gani ko cikin gari suna ta biyan mutane ko ina su wa'annan hammam suna ta biyan mutane to wanda ya kashe guda cikinsu to zai ba da abin nan zai ba da saniya a zai ba da badana rakumi wanda ya kashe tantabara sai shi ba da rakumi shi a abin nan ga a jangar ta yi tsada kwarai la'annahu ya shibi hafil abbi don rakumi ya yi kama da ita wajen kwankwadar ruwa ai shirbil ma shan ruwa bila masin ba tare da tsotsawa ba waka yi hu maliku bi hammamil harami amma maliki ya ce in kurciya wato tantabar ta harami ta wa bi gaira hammamil harami hukumatun wa kimatun maliki ya ce in tantabara ba ta harami ba ce to hukumatun sai a ta inda alkali sai shi hukunci wa kima ya kimanta abin da za a biya hadayan baligar ka'aba ce wannan duka hadaya ce wadda ta kai ka'aba halin min abin nan jaza'an wato zai ba da wannan ya zama abin nan sakamako hadayan baligar ka'aba ce hadaya wadda ta kai inda ka'aba ai yablugu bihi wato hadaya da zai ba su a wannan dabbobin da an ce shi yanka wadda ta kai baligar ka'aba ai baligar harami wadda ta kai harami wato wadda an ka tabbatar da ta isa harami to ita ce wadda za a yanka waye zuba ne, sai a yanka ta can harin waye ta saddaka biye a yi sadaka da ita alama saki ne ga miskina harin wala ya juzo an yi zuba haitu kana bai halitta a yanka ta duk inda mutum ya yanka ta nan ba a yin haka ne wani sabahu jaza'an wato na atal ma qablahu wa yana wadifa wato jaza'u mithl la'anna idafatahu lafadiyya dan idafa ce lafadiyya ce la tuqayyadu ta'rifan ba a yi mata kaidi ga ta'rifi wa in lam yakul lisayd mithlun idan wato dabbar da ya kashe ta farauta ba ta da misali minan na'am cikin dabbobi kala uskuri kamar wanda ya kashe tsuntsu wal jaradi ko ya kashe farauta a jaradi fara ya kashe fara to ba alaihi kimatu shi wannan kawai sai a ce kotu alkali shi mata kuɗi a kun gabara fara ta guda ko sai shi ta bayi ta guda ko sai suwa bayi yi don kashi a ko sa'i sa'i ko a kulli kulli a ce a hamsin to amma in wagga gabara in karkashe guda an ka kai ka kotu kudin da za a yanka mata in allah ya so suna sayan fara dubu goma don kare mutuncinsu don haka ko da allah ya kai ko wani lokaci ya an je aiki hajji za ka iske fara irin wata mai kyau tana sai ka iske tayar dambu dambu inda wuta dogo filan nan mai wuta sun taru ga sunan ƙasa da abubu ko alama kaka taba in ka ɗauki harama kaka taba da ka taba ya allah ya ƙaddara an haka ka hukuma guzurinka na karewa saboda kaka taba ya nema na ƙasa don sabona kuma cikin aikin haji sabona wanda shi aikin haji ko umra in ita ce kasai a wannan kuskure ba da babu wani hukunci da an kashe ana wanda dai a kaji a man katala huma ta amidan faji za a wuce amma da kaji a mata da ce yana ƙwa'ani ya fara sakamako awa alayhi kafaratun a gairin jazai ko kuma akwai kafara gare banda wancan sakamako wa in waje da ruhi ya ta'amu masaki ne in babu wancan sakamako to ana ana iya mai hukunci ya ciyar da abincin miskinai min galibi kutar baladi cikin mai jaya abincin gari ai makkata wato abincin makka ma ya kawo kimatar jaza wanda ya daidai da kimar sakamakon can na waccan dafa lakin da kulle miskinin mutum ko wani miskini a bashi mudu guda wa bi qira'atin bi idafati kafarati wato kafarati da'a lima ba'dahu wa hiya li bayani wannan idafa ta zama ta bayani aw alayhi adalu ko kuma za a ba abin nan an wajabta mai adalu zalika ya bada abin da yayi kama da wannan abinci siyama wato sai in bai da abinci sai a yanka mai hukuncin azumi kuma ya mu wanda zai yi an kulle muddin yau a yauman idan ai mai hukunci zai ba da nabi goma to bai da nabi goma din to sai a mai hukunci da azumi goma wato an kulle muddin yauman kowane mudu ya yi mai azumi yini guda wayin waje da hu fa maka yaro ko da ya samu waccan dabba to an ba shi zabi in ya ga dama yana iya yin azumi fa maka yaro Baina na amrai an ba shi zabi tsakanin abubuwan ga guda biyu fi ma la misali da ga dai dabbar da ba ta da misali wa baina na salatatin fi ma da hu tsakanin abubuwan nan uku a ciyar da miskini ko kuma wato azumi abin nan ko yantawa wannan abubuwan uku shi ka an ba shi zabi gare su ko shi yana iya abin da ya kaso sai shi muka yaron abin nan wa baina na salatatin fi ma da hu wa waje ba zalika alaihi kuma ba da kafaran nan ya zama wajibi gare li ya duka ba amri don ya ɗanɗana nauyin al'amari ne sai kila ta za a amri nauyin sakamakon aiki ne allah zai fa'ala wanda ya aikata afallahu amma salafa allah ya yi rangwabe ga abin da ya gabata an katala saidi game da kashe warauta wayannan da sun kashe warauta can kamin hukunci sauka allah ya musu rangwabe kaula tarimi <coughs> kamin a haramta warautar wa man ada ilayhi duk wanda ya dawo ga farauta bayan an haramta wa yantakim Allahu minhu Allah zai mai azaba wallahu azizun Allah magwayi na galiba ala amri marin jayi na ga al'amari na zo intiqamin ma abuci azaba min ma asawa ga wanda ya saba Allah ka gafarta mana da izzaka ka da da'izaka da buwayaka Allah ka kare mu daga sharrin shaidan ka raba mu da sabonka da sha'awa ta ka gafarta mana ka kare mu daga sharrin kowa da kowa wa ulhika bi qatli muta'ammidan fi ma dukira al wato cewa da qur'ani yayi wa man katala hu muta'ammidan wanda ya kashe da gangan yace to an riska ga wanda ya kashe da gangan fi ludumi lafidiyati ga fidiya wato alkatau kuskure wanda ya kashe da kuskure shi ma bai yi fidiya wa in kana kada wala zama bi ko da yake inda kuskure na mutum ya kashe dabba bai da zunubi amma dai zai yi fidiya wanda ko ya kashe da gangan zai yi fidiya kuma yana da zunubi amma wanda ya da kuskure shi zai yi fidiya amma bai da zunubi wal amdu bi al asmu amma kashewa da gangan kashe warauta da gangan shi yana da zunubi waye da kullu fil qada'i ya shiga cikin kuskure wa ma qabala amda da abin da yayi abin nan muqabala da ganganci min nasiyarin kamar wanda ya mance da akuya akuya daji tana kwanci ya mance sai yayi zaune bisa gare ta har ta mutu ya mance da tana yana jin motsi amma dai bai gane ba ashe ita a cikin hakin nan da ya zauna bisa har ta mutu to shi ma zai zai fidiya wahala ta da jima'i ko kuma lokacin da a su ma ta samu irin rashin lahiyar nan na faduwa ko da ya fado sai ya fado bisa akuya sai ta mutu shi ma zai biya wannan da lokacin kwana yana kwana ya daɗe bai motsa ba sai kaza kazar daji sai ta toge ne ta kwanta tana hutawa cikin kwana sai ya mulmula ya taushe ta ko da ya farka ya gane ta sai ya biya ta wal jununu ko mahaukaci mahaukaci na hauka ta taso mai Ah, don kun san wajen aikin hajji ana samun irin wannan jaraba da yawa mutane ka zuwa aikin hajji masu ciwon hauka sai ta tashi to sai haukar ta tashi can sai ya buge wata dabba cikin dabbobi to shi ma duk zai biya duk waɗanga wato cikin hukuncin kuskure suke amma duk za su biya saboda haka ya ce a kula da duk abubuwan da an ce na farauta na a kula saboda ni zaton da kai duk wanda ɗan makaranta ta sai ya taimaka ni zaton da na kai ke in ne dan makaranta ta ana ni ina zaton sai ya taimaka ko kusa ko da dadewa amma dai sai ya ce insha Allah wa hilla lakum sayyidul bahari وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وقلنا واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله اللحمة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام ya لكم أيها الناس ياكو متاني أهل تامكو halalan kuntum aw muhrimina kuna ba ku da harama ko kuna dauke da harama in ba ku da harama shi ake ni da halalan in kuna dauke da harama shi ake ni da muhrimi an halitta muku wato ku yi farauta sai da bari farautar gulbi wato abin da ya shahi ruwa ko da mutum ya dauki harama ba a dauke mai ba a haramta mai farautar ruwa ba don harautar ruwa ba ta cikin harautar tudu an ta kulu ku ci naman ruwa wato kihi wa huwa ma la yishu illa bi abinda bai rayuwa sai cikin ruwa walau dala hayatu fil barri ko da rayuwa ta tana tsawo wato cikin abin nan tudu kasar dan sardan wato abin nan nau'in tsari kun ga yana dadewa tudu ya dade tudu kuma ya koma ruwa wadabdai kamar kwaɗo watinsa kamar kada waɗanga duka kada ma kun san yana wani lokaci yana daɗewa tudu don kama wuraren da adda ya yakan yi gida ma saman duki a wani lokaci sai ya ta ya bar ruwa ya koma saman duki shi zama ne to amma dai duk da haka nan tun da dai in babu ruwa ga wuri ba a ganin su in babu ruwa ga ba a ganin su to su ma dabbobin ruwa ne saboda haka an halitta muku harautarsu amma waka da wa a shafi'i shi shafi'i ya yi kaidi ya ce bai mala ya shi illa bilbahar kamar dabbobin da ba su rayuwa sai cikin gulbi kawai cikin ruwa amma duk wanda kan yi ta ya daɗe waje irin kwaɗo irin tsari irin kada shafi'i ya ce ba ya cikin abin da an halitta muku harauta ga mazaba ta kasamaki ya ce kamar kihi shi ya halitta walau na ala surata gaira ya makuli ko da kihi ya zo da sura abin da ba a ci mina min hayawa ne labari na dabbobin tudu kara da miye kamar mutum kusan cikin ruwa akwai halittu suna nan cikin ruwa ba su da bambanci da mutum illa dai shi mutum allah ya ce ya yi kowace halitta kyau amma suna da mata suna da maza kuma a takan ɗauro macen ruwa takan ɗauro ta rayu tudu kuma wani ya aure ta su haye ya faɗa ita to amma duk da haka nan idan ba sarki ya tero ya kamo ta ta halitta gare shi ya yanke ya ce wal kalbi da kare kun san kare ba a cin kare amma yan karen ruwa na ya halitta kan hanziri da alade aladen tudu ba a ci ne amma ɗan aladen gulbi na ana ci ne duk waɗanga dabbobi kamar ga manyan ruwa duk akwai su irin ruwan yawo duk ana samun irin wa'in to nan ma ga ruwanmu yanzu na ba a samun su amma dori akwai 'yan ruwa wayanda suke kamar dai wanda suke tsawon tsawo dai ba su da ƙwarai haka amma duk siffar su guda da mutane abu na biyu ba su sa wando ba su sa riga ban sani ba in suna zama mutane su yi to kila in za suna kasuwa suna satuwa don ka a ci kaɗa amma dai nan ga ruwan nan da bakin ruwa in sun ka to, babu mai wando mazansu da matansu don mamawa yadda kaga duk abin da kaga kana da shi suna da shi duk abin da mutum yake da shi suna da shi amma dai ta waye ɗaya ba su sa. ina tsammanin kuma ba su aski don manta ba ganin mai takwabo ba ina tsammanin ba su aiki ko wani shi ne kuka je ana cewa ɗan dunguzu mai sura da yawa ban taɓa ganin wanda ya aski ba don haka ina tsammanin ba su aiki lokacin ba su tsoron mutane kwarai wani bi sai su hito waje da rana tsaka in eh, mutane sun ka mocin mutane ya ɗauki sai su hito kamar inda adda gumbi sun gudu sai su hito wani jiwo in ka taho kamar mai ta yashi ɗaya babu ɗumi yana isowa ba su sani ba to yana ganin sai su sheka da gudu su yi ruwa kuma ban taba jin wanda ya iske su sun kai ruwa ya bi ruwan ya cike tare kuma sun ka kama shi ba ba su da keta mu dai namu na na wadan kama shayin ne namu eh, na keta kawai na gada na an kace suna da keta nan gada suna an kace suna da keta su shiga ruwa su yi ta kwanta yara ana wanka sai ta kwanta yara to su ko ina tsammanin wargi na suka yi su shiga cikin mutane ko lalle to lalle shi wannan ina jin wargi na suka yi eh, amma dai ban dai taba jin wanda dai sun ka cuta ma bana illa dai wasu wurare can ba a rasa ba don wani ya faɗa min sun taɓa kama ɗan uwani nan gurbin da na birnin kai ya ce sun yake tarewa shi a baya gare su gaba gare su wani ya taso ya ta kwasa dariya gaba gare sai ya ja hannu ne ya kasar shi ya koma taso yana ta kwasa dariya haka dai yan uwa na ketare sun fice dai tun suna tun yana tasowa har ya ba tasowa to kun ga na can wajen bindin kafa suna da keta amma dai na je jega alhamdulillah ba su kirga ba ba aljanu na ba to ban sani ba ni eh, abin nan ma in ana ce musu mutumin ruwa aljani kan yana cewa gare ka a ce aljari ya ka cika cika ce ko aljari wasa da allah zai tsare mara su to ni shi ne ce maka ban sani ba wannan shi abin sani wanga ni abin da na gani na da ido na shi na na bayani abin da na gani da ido na ni shi na na bayani amma ban sani ba ko suna sa tawayi suna ida su kai wani wuri su sa don maganganun da muka ji muna ji maganganu to ka san wa'annan mai wa'azi ke ba komi zai cewa abin nan ba sai wanda ya gani da ido ne kaga wanda ko ban karanta da littafi ba dai na gane su to abin da na gani da ido na shi na naka bayani ya ce fa haza kulluhu halalun waɗanda duka halal ne inda hu wato wajen abin nan imamu shafi'i da kalabi ma ya yi shafi'i wa filbari sabanin dabbar ruwa wadda ka rayuwa cikin ruwa kuma ka rayu bisa tudu kasir ɗani kamar tsari wadda zai kamar kwaɗo wadda timsahi kamar kada mimma ta dula hayatu bi qarni wanda kowane guda da cikin daga cikin waɗanga rayuwa ce tana dadewa bisa tudu shafi ya ce shi ga maza ba ta fada ya juzu sai dubu limuhulini wanda ya harama bai halatta shi farauta waɗanda ba ce yayi ba a cin suwa wanda da ya harama kashi farauta su shafi ya ce wada amu abincin ruwa ai ma ya kadi buhu mai tan dabbobin da ya kaɗo tudu matattu mata allakun su ma abinci na gari ku tanti allakun idan kuna tahiya sai kun ka iski dabbobin da an ka ce na ruwa wani ya taho bakin ganga ya rasu sai ku sa adda dai ku ɗiba ku ta taya ku ita ce abin ku ya halitta kamar yanzu kun ga muna in an kai ruwan fari damuna in ta ruwan fari kun ga nan bisa gulbin ga ana cancar giwa saboda ruwan fari sun yi kwashe-kwashe guba gare su da babban kihi ya sha sai ka ga ya taso bisa yana ta dangara in Allah ya nuhe shi da rayuwa kowa bai gane ba sai shi jinya in yi jinya sai shi warki zai ya yaki. in Allah ya nuhe sun gane nan na kuka jin an ce an cin ta giwa an sai shi ta dubu to wannan na to irin wannan duk shi ne ma ya kabe buhu abinda gulbi ya kado mai ya tammatacce to mata allafin dukkan sa kyauta ce na abinci gare ku ta aku ku. Walika yara haka nan matawa kuma almusafiri na minkum matawa cikin ku ya tazawwadu na suna ya halatta su diba su yi guduri wa hurrima alaikum sai da bara an haramta muku harauta tudu wato dabbobin tudu in dai yi harama da hajji haraman ne ku yi harauta su wa wa ma shi bi abinda ka rayuwa ba tudu mina wahashi na abin nan dabbobi al almakulu wadda ake ci to an haramta muku an tasidu ku yi farauta ta bayan kun ɗauki harama ma tun haruman mutum suna dauke da harama walau sada walau sadahu halalun nafsi amma da a ce wanda bai yi harama da hajji ba ya yi farauta wannan dabba da nafsi don umarnin kai ne ya yi farauta amina shi bai harama da hajji ko umra ba walil aka akalu sai ya yi farauta sai da sai da marice sai ga mai harama da aikin hajji da yake sannan ƙasa aka tahiya ya kawo wannan kawai sai ya kwana wurinsa kai ka yi wa ka da ko da rana to in ka bashi yana ci nan wurin tunda ba don shi ka yi wa ba don kanka kama bayyana to sunna kama da sunna ta bayyana illa idza hu li muhrimin sai dai in ya yi harauta ta don mai harama misali bai da abinci sai ka ba kunce shi sai ya ga bai da abin da zai baka na abinci sai ya dauki abin harauta ya ta daji ya kamo nama ya kawo to fa ya harumu na haramun ne ga harama da ake ci shi don don shi an kawo farauta wata kullaha allazi ilayhi tusharuna ku ji tsoron da ku ji tsoron Allah wanda ake da ku zuwa wuri ne la ila gairi ba wurin wani ne ba hatta yuta wa hamal khalas min akazi ta'ala balle har a yi zaton tsira daga rikon Allah bil iltija ila zalikal gairi in an dogara da wancan ne ya abinna ya yaltaji'u ilayhi al-amru yaltaji'u ilayhi al-amru wanda aka jingina al'amari gare shi to abin nan mahsurun bi ta'ala ranar kiyama ta da mutane mahsurun bi ta'ala ga Allah ɗaya na wato ilayhi tusharuna ga Allah kadai aka ta da ku ba wajen wani ba wa aka ba kaulahu a wala sura yayi ta'akibi ga maganar sa da ya faɗa can harkon sura Lati ta hillu sha'ir Allah kada ku halitta wato alamomi na shari'ar Allah ya Allah al-ka'bata baitul haram Allah ya sanya ka'aba wato al-baitul haram daki mai daraja ita ka'aba ai al-haram ma'anarsa al-muharram wanda ake girmamawa daki wanda ake girmamawa to Allah ya sanya ka'aba kiyaman linnasi ta zan wajen tsayuwa ga mutane ay yaqumu bihi amru dini al'amarin addinin mutane na tsayuwa da ita bil hajji ilai ana tattakawa a ta sha ayo hajji wa duniyahum da kuma sha'anin duniyar mutane bi amni dakhili wanda duk ya shiga wato abin nan a cikin Ka'aba ya samu amnu ya samu aminci bi amni dakhili wa adami taro da lahu da rashin gitta mai kuma ba a gitta mai idan ya shiga Ka'aba wato harami wajabe samarati kulli shay'in ilai kuma Allah ya girmama ta ana jawo ɗiyan itacen kowane itace daga ƙasar da aka yi su a kawo makka wa bi qira'atin qiyaman bila alifin wato qiyaman masdaru qama ghairu muallim wato bai da illa kun gani wato wata rana mun ka tai makka da ni da abokina Ta yamma makka ta farko da ni da abokina sai ya sau abin nan ya sau gashi nan ba masoro ba hancin kaɗi ya sau hancin kaɗi wani mai gaya mana ya ce daga sami naka ga ta kaduna aka zuwa da shi amma ya sau shi can maka ya haya <laughs> da nan kaduna an kace da shi amma ya yi rabin buhu rabin buhu ya sau da can ya dawo da shi ya tobe birnin kabe sai suwa don ya ci riba kuma kun gani makka kenan allah na saukaka abubuwa a ƙasar makka wa shahar harama kuma abin na da wata harami bi ma'ana ala shura hurum wato da ake ne wata harami wato watannin harami zulqa'adati wa zulhijja wal muharram wa rajabun wa rajabun waɗanga watanni ja'alaha Allah fa Allah ya sanya ta qiyamul lahum dan tsayuwa ga mutane da amnin da amince su ne kitali fi ya ba a yaki cikin ta waɗanga kwanukan wato an hana a yaki cikin waɗanga abin nan waɗanga kwanukan wal hadaya da hadaya wal qala'ida da kuma alamomi qiyamul lahum duka wannan tsayuwa ne gare su bi amni sahibi ma. da al'amarin da samun aminci ga wanda ya zo da hadaya ko wanda ya zo da kalayat mina ta'arru da lahu ba a gitta mai zalikal ja'alul mazkur wannan sanya wanda aka yi a makka a ka'aba ta zama aminci ga mutane li ta'lamu don ku sani anna Allah ya alam ma bis samawati wa lalle Allah ya sa abin da ke cikin sama bakwai da ƙasa wa anna Allah bi kulli shay'in alim lalle lalle Allah masani na da dukkan komai fa inna ja'alahu zalika Allah ya sanya wannan lijarbil masalih lakum don ya jawo maslaha gare ku wa dab'il madari an kun don ya tura abin da ka cutar da ku qabla wuqu'iha kamin cutar ta auku ya gusar da abin to yin haka nan dalilin ala ilmi wannan ya nuna Allah masani na bi ma huwa bil wujud da abin da ke cikin halittu ne duka wa ma huwa ka'inin da abin da zai kasance daga baya Allah ya gafarta mana ilam اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب ilamu kuma abin nan ku sani wato ilamu annallaha ya iqabi ku sani lalle Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba mai la'a da yi ga makiya ne wato Allah na da azaba mai tsanani ga makiya ne wa anna Allah ghafurul kuma lalle Allah mai gafara ne ga masoya ne rahimun bihum ko mai rahama gare su ya Allah ka gafarta mana ka ya mana ka sa mu cikin awliyaika alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ma ala rasul illa bala babu abinda addole ga manzo sai ya yi da sako ba shiryar da mutane ba abinda a dole ga manzo kawai ya yi da sako iblabu na ku ya su a muku sako wallahu ya alam ma tubduna Allah ya san abinda kuke yi bayyane ay tusiruna min amali abinda kuke bayyanawa na aiki wa ma taktumuna da abinda kuke koyewa ay tukhfuna min abinda kuke koyewa na aiki da wanda kuka bayyane ya sani da wanda kuka boye ya sani wanda kuka na kware ya sani wanda kuka ma na kware ba ya sani wa fa jazi kun bi zai taka muku gare shi Allah ka gafarta mana wa man ja'a minna wa man ja'ala Allahu al-Ka'aba wato wa ma kutumun wato wa min ja'ala Allahu al-Ka'aba al Haram daga inda yace Allah ya sanya Ka'aba Baitul Haram huna zuwa nan to akibo wannan duka wani karin bayani ne li qawlihi qablu da magana da ya wadi can harko ya ayyu halladina amanu la tahillu sha'irallahi to sharhi na ga karin bayani ne gare shi ila har zuwa ƙarshe wa qawluhu ta'ala cewar da Allah ya kulla ya tawal khabithu wato ka ce mara kyau ba ta ba ta zama daidai wadda yi da mai kyau ai alharamu haram ba ta zama daidai da alhalal wato dukiya wadda ta halal ba ta zama daidai da dukiya wadda ta haram walau a aje ajabaka kasaratul khabis ko da yawan dukiyar nan ta haram ya baka sha'awa wato naira dubu goma na halal sun yi alheri sun yi albarka bisa da naira miliyan goma na haram yanzu haka idan allah ya baka dubu goma naka na kanka na halal wa'inda ka tabbatar da na halal na da za su yi ma ko kai sai ka yi mamaki ko kai sai kayan mamaki kaga sun daɗe ba su ƙare ba ta kashi kakai sun daɗe ba su ƙare ba kaga kamar wani abin nan to abin da ya sa wani sirri a ciki na sa musu albarka ita halat tana da albarka shi yasa Allah ya ce walau ajabaka ai walau sarraka da sabi ko da yawan haram ya baka sha'awa to ya tsino ta yi alheri kuma ta yi albarka fattakullaha fi ba fi tarki ku ji tsoron Allah wajen barin halat wato kakku yadda ku ba halat ya ule albabi ya kuma abuta hankula la'allakum huna don ku samu babban rabo a wurin Allah ai ta huzuna. kun ga wannan shi kuma ta ala liqauli ma hurrima mai tattu. wato don kada ka samu damuwa da an ce ka ban matacci ka nemi halat ya yi komi zama ne dan cino wa hadisi cikin hadisi allazi akhrajahu musulun, wanda sahihu musulun ya fitar min abin nafi sahihi cikin littafi ne ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah tayyibun lalle Allah mai tsarki na la yaqbalu illa ba, amma kuma bai karba sai abinda an mai tsarki duk ibadar da an kai wadda ba ta da tsarki bai karba wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin lalle Allah ya umarci mu'minai wato musulmi da abin da ya umarci manzanni kun ga wato musulmi suna da aiki babba gaban su duk abin da Allah ya umarci manzanni na na cin halal da aikata halal to Allah ya umarci mu'minai da shi inda duk wato manzanni su kan sunna mu'minai su ko su bi sunnan manzanni la ya abin na na inna allaha amara mu'minina bima amara bil mursalin ila an kala har inda ya ce sun mazakarar rajula sannan ya ambaci wani mutum yubilu safara yana tsawaita tahiya a sha'asa mai dunkulallen gashi a gabara mai gashi ga kafafu ne ya mudu ya dai yana ta mika hannuwa ne sama kun san duk inda an ce ana addu'a ko ina na an ce ana addu'a to ana daga hannuwa sama inda ayi addu'a ko ina ne wuri guda malaman saudiya suka ce suka ko shi dai sun dan nuna kamar ba laihi na daga hannuwan ba suka ce idan liman ya yi zaune ga hudu ba ya yi hudu ba ta farko ya zanna in mutum an umarci mutum shi addu'a hudu suka ce in ya daga hannuwa ne haka ba mu cewa ka aji in ya aji hannuwa ne ba mu cewa ka daga abinda malaman saudiya suka faɗa ke nan wurin amma in ba nan ba duk inda an ce a yi addu'a sun ce a daga hannuwa amma nan wajen zaman liman suka ce ba mu cewa ya daga hannuwa in bai daga ba an ce dai shi addu'a ba mu ce ya daga hannuwa in bai daga in ya daga sun ce ba mu cewa ya aji wannan kun ga kinaya ne ce ba su da dalilin da ya ce ba a daga hannuwa wurin shi yasa sun kace ba mu cewa shi aji ba mu cewa dauka ba su da dalilin da in ka ga ka daga hannuwanka kana addu'a ka ji yaro ya ce ma bari shedani na bai da dalilin da yace aka shedani bai da dalilin da yace shi aka aje gami ba kiyasi na ba dalili abbasu da hujja an ba su da sun ga ya kyale shi na ba su da dalilin da ya ce su ce wani abu shi ya kaɗai sun ga kyale cikin da hajiya ana ɗaukaka hannuwa amma sun ce in mutum ya yi sujuda ana addu'a cikin sujuda amma ba ka da goshin ka tsarin sai ka yi haka sun ka ce ko alama ba a to ba wannan ka kai kun san akwai masu arugo shi ya kasu su yi to shi na sun ka ce wannan takarka idan ka sun yi magana sun ka ce kashi Allah ya ƙara mana imani da tsoro ne wato ya ce mutumin yana daga hannuwa ya mutu ya daihi ila sama yana daga hannuwa ne zuwa sama ya rabbi ya rabbi yana ta kiran Allah ya rabu ya rabbi wa madamuhu haramun abincin san haramun wa malbasuhu haramun sutura san haramun wa buziya bil haram an ciyar da shi da haram ya yi giza gizahu abinci wa anna yustajabu lahu ya za a karba masa addu'a to kun gani Allah mai tsarki na baya karba sai mai tsarki don haka in mutum ya zama cikin haram to zai ga ya daɗe yana addu'a ba a karɓa ba in mutum na mace haram yana daɗe yana addu'a ba a karɓa ba saboda haka ko yi makan nasiya don hanyar da kun san haramun ne da da arziki gare ta to ku nisance ta domin in mutum na samun abinci ta hanyar haram yana ci ne ta hanyar haram to ba za a karɓi addu'a ta ba abinda a halar abinda ya zo maka ta hanyar halar shi a halar eh ba ba ana iya karɓa mai koshi amma dai bai cikin wahanda za a karɓa mata wuri shi ya sa kaga iblis ya da a sa shi duk abin da halal da ji duka rayuwa ta shi bai ce halal bai sha halal bai ta fito halal amma kaga ai da matsa an ba. to ko shi wannan ana karɓa amma dai ba kamar da aka mutane mutanen ba. Eh? bai samun ijaba kuma in ya kamata in ya ce tare da wanda ahala in wanda ahala ya samu ijaba guda ɗari shi yana yi ya samu guda ko biyu shi sakamakon da aka yi ke shi yasa annabi ya ce fa an nari ta jabi da ya za a karya ta wato cin haram mani ummin mawa ne ijabatin du'a dalili na mai hanawa cikin dalilan hana karɓa addu'a saboda haka ku lura abinda da ya zo mutum ta hanyar halal to halal na shi yasa kun ga annabi ya ce ya aika makahire su ba da jizya wani ɗiyan wasu ya kamo ya sai suwa ya kamo annabi jizya ba haram bane sai da ɗiyan wasu amma sai annabi ya ansa saboda shi annabi ta hanyar halar na sun ka wani ta hanyar halar na shi wancan mai bida shi ya zo ta hanyar haram amma shi annabi ta hanyar da Allah ya halitta mai na sun fito to duk abin da ya zo ma ta hanyar halal ne hanyoyin halal guda biyar na ko shidda na samun arziki ta halal wato gado baban mutum duk hanyar da ya biya tara dukiya in yi mutu ta halitta ga ɗaya ne kasu tsaya tsan da komi duke su halatta hanya ta dai ke ta biyu wato ciniki kasuwanci duk inda ya samu kudi ya sai kayanka ya biya ka da su halakacce kudinka halar na uku ijara ya ɗauke ka ga aiki ka te kai mai aiki ya biya ka kudin aikinka ko ina ya samo su halan na kai na hudu a kyauta na biyar sadaka waɗanda hanyoyi duka Allah ya halitta su to duk abin da ya biyo ma ta wannan hanya halai ya taho ma amma duk abin da ka kwato ka yi kwace haram don ta hanyar haram ka shigo da shi duk abin da ka sato ta hanyar sata haram na ka haka nan kuwa yi yafi da saura duk abin da ka ta hanyar da Allah haramta ka samu su haram a in dai kyauta ba ko injin gata ne da kai kai mai aiki a halal ya zo mata hanyar da Allah halitta maka ta ce duk abin da ya zo maka ta hanyar da Allah ya halitta wannan hanyar to halatta ka ci amma abin da ya zo maka ta hanyar haram wanda Allah ya haramta wannan hanyar to haram ba kai za ka yi tsaye aka diba ka ga hanyoyin haram shi yasa kuwa ganin wato wasu mutane suna samun kuɗi kwarai da gaske amma sai ku ga kuɗin ba su albarka saboda sun zo ta hanyar haram kamar masu yin ƙarya a basu kamar masu yin munahici a basu da ire-iren wannan kamar masu mugun yabo ga mutum su yi yabo ne har hankali ne ya bace ya kawo ya ba su don gaji sun ci gane a rashe ta kudin da wata ba eh masu roƙo suna wanda shari'a ba ta halitta mashi roƙo ba sai ya yi roƙo Eh, hanyoyin gade na shari'a ka kula da su abin da zo maka ta nan Allah ya da shi ya yi shi. ya eh, ka tambaye shi ni ka ta tambaya zai alkali gaji in kai mai binciken kwakwaf kuma ka gane sirri ne kuma ka aikata alkabiya ka zan kayi yi ba saurata in dai ya wani shakka kake yi annabi ya ce da amma ya ribu ka ina ma la ya ribu kana iya abinda duk kaka shakka ka bashi ko ina na kaka shakka kana damar ka bar abinda duk kaka shakka an ba ka wannan dama ce ta shari'a duk abinda kaka shakka ko matarka ta yi tuwo kana shakka ta yi kamar ta yi wani abin da baka yarda da shi ba kana cewa wannan tuwo yau banci ne sai a su aiki na aikar ne ma ka san ba duka kan an an ka hana riko sai dai na shi ba su da shari'a ta hada eh. hmm. ai ita kwallo asalin kwallo halatta ai asalin kwallo halatta a ba muna karatu da yau shekara kusan talatin da na 1983 a sadda mun kai wani tamfarari na masallacin yanzu na sabon gari sadda mun kai tamfarari to ya kun san wasu mutane ba da su mun kaji da masallacin ba amma lokacin da sun ka shigo izala bayan mun asasa masallacin jima akwai san sun to mun da tarkici saboda wani karatu da an ka yi cikin islamun mushamai wa rafsul qurrati yana lissahin wa masu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribati khayr yana sahin abubuwa sai yace wa rafsul qurra da buga kwallo sai sun ci. a ce baiwa a ce ana kwallo to ko sai yana cikin rikici a nyo ta shigo jam'iyyar na nyo wadda ita ta rikita izala gaba da to kun san wannan lokaci rausul kurra wasu almajirai daga garin da sun ka tashi sun ka iske na hadira audu can birnin kai suka iske wasu manyan malamai wurin sun ka tambaye suka ce shi wanda ya karanta littafin bai san larabci ba su sun ka san larabci sun ka tai sun ka tambaye shugaban makarantar nan me aka ce marabsul kurra sai ya samo wani dan kwano ya aji ya yi kwallo da shi ya bankai ya ce rabsul kurra ke bai jin hausa da larabi na bai jin hausa ya bankai kwallo ya ce shi aka ce marabsul kurra sannan sun ka dawo amma duk da haka nan dai ana nan dai ana nan ai wasu sun zayen kwallo yanzu wasu sun zayen kwallo a sun sun ka zama ma wasu su wannan ban sai ka ce a ɓace a buga kwallo ba ka ganin kamar aure da fiha da eh, kayayyakin na da aka kai ya kaga an surka daga suna ko kana ce a ba aure sai ka ce a babbi da annan da aka shigo da ita a ci gaba da aure amma a babbi da annan to ta ma kwallo inda ya kana kai can sai ka ce to abu kaza da abu kaza a bari ba wannan dai wani bayani na wanda babu wurin yi ne ne eh wani abu na da babu wurin yi ne ne shi dai in yana kai in dai yana kai can yana abin da shi ka iya kana in yana kai e to shi kuma sai a ce a baka abu cikin kasuwanci a yi yau da ai yau mai yawan kasuwanci ma da aka yi da mu'amala da ta mutane da yawa don akwai abubuwa na son amma dai don na son rai din sai a bar su in mai wa'azi ya zo sai ya ce abu za mara kyau a bar shi amma abin nan da shari'a ta halitta a ci gaba shi mai wa'azi ya na ya kace eh ba ka iya hana mutane abin da suka yi amma dai ka faɗa musu shiryawa ga hannun Allah ta duk wanda Allah ya shirya yana shiryawa amma dai kai mai wa'azi ka faɗi abin da Allah ya sanar da kai kuma ya ce ka faɗi in ka faɗi ka yi abin da ya kamata ka amma duka rayuwar mu yau duka kasuwanci da makarantun ne da masallatai da shaguna da kasuwanni duka suna buƙatar gyara yau duka suna buƙatar gyara tun eh, mai yawa abubuwa na nan kwanci ana ta buƙatar gyara to sai a yi ta kokari dai gwargwadon wada gyaran yi sai a yi shi wanda ya kai wa Allah kai muka roƙo kai mana jagora ka samu ya ƙarshe mai kyau kuma ka ba mu ikon kwana na wuri sai mu yi wa annabin salatu sallallahu alaihi sallam